tun a watan da ya gabata ne kamfanin yada labarai na initiative mondial contra la criminalité transnational organisé mai cibiya a birnin geneva ya ruwaito cewa dilan da aka kama tan goma sha bakwai na tabar wiwi a hannun yaransa lokacin da suke kokarin ratsa niger a watan maris din da ya gabata ya fanshi wani bangare na wannan haja labarin da hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ce kasafi ne mafari kenan ta garzaya kotu domin a bi mata kadi kamar yadda aka sanar da mu manema labarai ta hanyar wata rubutacciyar sanarwa mai ɗauke da sa hannun babban daraktan okritis kwantrolan 'yan sanda abubakar isaka umaru da yake bayyana matsayinsa a game da wannan dambarwa shugaban kungiyar adena mai yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi ganda sale na ganin abin tamkar wani yunkurin katsewa ma'aikata hanzarin aiki da an ka kama miyagun ƙwayoyi nan tare da kowa da kowa an ka gani an ka an ka samu wuta ni ina shaidu in an dauko duka duniya eh, wagga shekara afirka da su da ne a gab gare mu inda an ka kama miyagun kwayoyi duk duniya ka san ko abu ne da eh, ya kyau sosai 'yan sanda da constant suna bakin kokarin su haɗa soyoyi da cikin daji suna bakin kokarin su don su mutane wannan ina tamani ba su ji dadin abin da ake yi bane yalla su masu su ne sun ka bada su a ce a yi wannan zanke to da sun kai kara ai gaskiya za ta fitowa hukumar ta okritis a ci gaban sanarwarta ta a aniyar yada wannan kara zuwa sassan duniya ta hanyar interpol don ganin masu hannu wajen rubuta wannan labari sun gurfana a gaban kuliya a cewar son Allah dambashi na kwamitin yaƙi da safarar mutane matakin ya daidai muddin za a baiwa 'yan ƙasa damar sanin yadda shari'ar za ta kaya. In dai shiri ne to ya kamata a hiddo manijar hakinta. In kuma gaskiya ce ya kamata kuma justice din ta hiddo sakamako ta hada ma 'yan ƙasa ga wada an kai kuma waɗanda duk adda hannu cikin wannan abin su kuwa ya kamata su kai su ta gaban kotu su ba da amsa tun da haraka ce ta kasa ba ta mutum ba ba ta gungun mutane ba don kaga ire-iren wannan abin ya kamata a bari shari'a ta aikinta da kyau kafar labarai ta initiative mondial contre la criminalité transnationale organisée na daga cikin cibiyoyin da suka yi fice wajen bankaɗo bayanan da ke da nasaba da masu aikata miyagun ayyuka a duniya sai dai ta hanyar karar da ta shigar hukumar okritis ta kalubalance ta ta zo da hujjojin da za su gaskanta zargin an karkata akalar wani bangare na tabar wiwitan goma sha bakwai da aka zo da su daga kasar libanon kawo yanzu cibiyar ba ta da wani bayyananan wakili ko kuma ofishin wakilci a nan nishar balantana mu ji martanin da za su mayar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar